ci gaba da karatunmu na littafin al-muwatta riwayati yahya bin yahya al-laysi rahimahullah littafin al-imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah a darasin da ya gabata mun karanta hadisin aisha radiyallahu anha ah, wanda ya kunshi bayani game da razani da tsoratarwa game da yin sakaci yayin alwala ta yadda har mutum ya bar ah, lum'a a duniyarsa wato hakan yakan jawo azabar Allah subhanahu wa ta'ala sai dai in gafara Allah ta rigaya to wannan kaga sai yake nuna mana a wajabcin cika alwala da kula da alwala din yayin da ake yinta wannan hadisi kuma kamar yadda bayani ya gabata yana batu a kan wanda ya bar lum'a a sawunsa bisa ganganci saboda gaggawa saboda wasa har ya zama da yana barin lum'a a dunduniyarsa a sawunsa kuma ba tare da ya damu da hakan ba amma misali wanda ya bar lum'a bisa rashin sani to kaga shi wannan hukuncinsa daban amma wanda yake barin lum'a bisa ganganci bisa sakaci to lalle wannan hadisin yana masa barazana da kuma jan kunne kan cewa hakan yana jawo azabar Allah subhanahu wata'ala shine wailul lil a'qabi minan nar azaba ta wuta anan kana nufin azabar wuta shi yasa ma yazo a ruwaya cikin musnad at-tayalisi da asnan al-kubra ta al-imam abubakar al-bayhaqi rahmatullahi alaihima ta dai hanyar shi hadisin aisha manzo Allah ce yawmal qiyama a ranar al-qiyama wato ranar al-qiyama kaga wannan sai yake kara me tabbatar da cewa azaba da ake nufi ana azabar lahira ake nufi da wannan kaga yana nuna wadabcin kula da ita alwala yayin yinta da haka aisha ta tunatar da shi abdurrahman bin abubakar siddiq radiyallahu an lokacin rasuwar sa'ad bin abi waqqas a wasu shekara rasu na? na? ban ji a yau hamsin da biyar alal mashahur bisa zance mafi inganci ya rasu ya zatanar shekara hamsin da biyar alal mashahur an gane da kyau eh, ɗaya ne kuma daga cikin sahabbai nawa guda goma wanda aka musu bishara da wato anishin gidan aljanna sannan yana daga cikin falalarsa kamar yadda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim a ghazwatul ahzab a gazwatu uhud manzo Allah ce na fanshe ka da mahaifina da mahaifiyata saboda haka ka harbi kafire ya ga wa shi sa'ad bin abi waqqas kaga wannan falala ce mai girma zuwa gare shi dan haka ali bin abi talib radiyallahu an kamar yadda yake bukari da muslim ce bai san wani mutum ba wanda manzo Allah ya hada masa mahaifinsa in banda sa'ad bin abi waqqas radiyallahu an to sahabi ne wanda yake mai girma sannan kuma sai muka ji asar na eh, umar bin khattab radiyallahu an wanda shi kuma yake nuni game da yin tsarki da ruwa mana in ka tashi yin tsarki za ka yin tsarki da ruwa eh, an baka wannan dama ya halatta domin ainihin eh, inkarin masu musu haka kamar da bayani ya gabata Eh, don haka lima hata izarihi kaga wannan kinaya ce wato ainihin eh, kaman eh, kinaya ce ta magana ana nufin abin da ya shafi fitsari ko bayan gida an gane da kyau wannan kuma sai yake wani ladabi na magana akwai abubuwan da suke ko da sun halatta a baki ka faɗe su to amma dai a babi na ladabi inda akwai wani abin da zai wakilce su in ka faɗe shi za a gane su ake nufi shi kenan mun gane? sannan kuma ya haya bin ya haya laisi rahimahullah sai ya kawo tambaya da aka yi wa imam mali anas game da mutumin da ya yi alwala sai ya manta ya wanke fuskarsa gabanin ya yi kurkura ko kuma ya wanke hannuwansa gabanin ya wanke fuskarsa to imam malik sai ya bada fatawa rahimahullah da cewa wanda ya wanke fuskarsa kafin ya yi kurkura to ya sake kurkura ne amma ba zai sake wanke fuska ba amma wanda ya wanke hannuwansa kafin wanke fuska to ya ainihin wanke fuska sannan kuma sai ya sake wanke hannuwansa tunda wanke hannu kaga yana daga cikin mai wajibai na ita alwala kamar yadda wanke fuska yake wajibi daga cikin wajiban alwala don haka imam mali sai ya lura da jerantawa tsakankanin abubuwan da suke wajibai sannan kuma ya bambanta jeranta tsakanin abubuwan da suke wajibai da mustahabbai tunda kurkura da shakawa mustahabbi ne a mazhabinsa shi imam malik bin anas rahimahullah to amma kaga a wanke fuska fa kaga wannan wajibi ne babu sabani gaba daya to da haka tunda ya riga ya wanke fuska to anan kawai sai ya ya sake kurkura ba sai ya sake wanke fuska ba a to wani aiki muka ba ana cewa a nemo hadisi domin akwai hadisin da ya nuna cewa manzo Allah ya kan yi haka wani lokaci ma'ana ya wanke tafukan hannuwansa sannan sai ya wanke fuskarsa ya kuma wanke hannuwansa sannan sai ya kurkura ya shaƙa ya shafi kai ya wanke kafa mun ce a nemo hadisi a satin da ya wuce wane mu to na ta faɗa ai daban da kuma ka nemo ni kuma cewa ne a nemo ai a satin da ya wuce ma na faɗa na ce akwai ko? eh na faɗa na ce akwai sai ce a nemo sai dai bambancin kawai wancan karan na faɗi ne inda hadisin yake wannan karan kuma na ce akwai hadisin aje a nemo to kaga a matsayinka na ɗalibi mai neman karatu sai ka je ka nemo in ma baka da sunani abi daudin sai ka nemo na auro sai ka kwafo hadisin da isnadi ne kaga sai ka ce gashi to kaga mai yiwa sai ka sami kyauta a sakamakon haka kuma daga nan kayi mai ka rike kai ma daga nan ka rike ya zauna maka a a kwakwalwa saboda an gaya maka kaji ka binkita kuma ka samu ka rubutu saboda haka ko da ka ji a wani wuri to bai zai maka mai bako ba ka riga ka san shi to duk wannan yana daga cikin kurakuran wato ainihin ɗaliban ilimi na wannan zamani wato rashin muhimmanta abin da ya shafi harka ta ilimi wanda masalar ilimi za ka ga a lokacin magabata mutum yakan iya tafiya daga gari zuwa gari kan hadisi daya sa'id bin musayyaf rahimahullah kamar yadda yake cikin a ainihin muqaddima ta sunanin darimi da kuma kitabun rihila na al-khatib al yake cewa ni na kasance nakan yi tafiya darare da yinuka kan hadisi ɗaya eh, inni kuntu la asirul ayyama wal layaliya fi talabil hadisul al wahid nakan yi tafiya darare da yunuka kan neman hadisi daya na annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jabir bin abdullah abu abdullah al-ansari radiyallahu anhu wanda labarin yana cikin ah, sayi bukhari imam bukhari ya kawo shi a ah, mu'allakan da sigatul tamrid da kuma sigatul jazam sannan ya kawo shi musulan cikin al'adab al-mufarad haka al-imam bin hanbal ya kawo shi musulan cikin musnad nasir isnadi hasan ah, jabir bin abdullah yana garin madina ya samu labarin abdullahi bin unais shi ma sahabi na annai muhammad radiyallahu anhu jami'an shi kuma yana asham syria wanda a lokacin tsakanin madina da syria <coughs> ko da akan abin hawa ne sai ka yi tafiyar wata guda to shi kuma lokacin jabir ba abin hawa ne. da haka ya fara tara kuɗi har kudin suka kai kimar ya siya abin hawa sannan ya kama ya taka tun daga madina ya je hajj syria ya je gidan abdullahi bin unais ku je ku ci masu jabir ya zo ya ce wani jabir jabir bin abdullah eh. aka ce a eh. sai ya fito ya ce a ah, to ai sai mu shiga ya ce a ah, ba wannan ba ne kawon na ji an ce a kona hadisi na manzan Allah a wurin ka shi yasa na zo domin kar ka mutu kafin ni ko ni mutu kafin ka ban ji wannan hadisin ba don haka na zo ka gami saboda haka a jabi bin abdullah sai ya gaya masa shi ne hadisin za a tashi mutane ran alkiyama da kaciyoyinsu suna tsirara wannan hadisin to haka magabata suke wanda shi ya sa daga imam Lukari a kitabul ilmi ya kulla babi kai, babin fita zuwa ga neman ilimi to kaga da haka ilimi yake samuwa kuma yake tabbatuwa an gane ah, don haka hadisin ah, hadisin yana cikin sunani abi daud a kitabu tahara da kuma musnadul imami ahmad bin hanbal da kuma kitabul mukhatara na abdiya wanda hadisin uh, al mikidam na bin ma'adi karim miqdam bin ma'adi karim Allah ya kara masa yadda to shi yake wannan bayanin cewa ma'ana wani lokaci a siffar alwala ta annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakan yi haka to kaga wani sai yake nuni game da mahimmancin at-tanwi' fil ibadat dukkan sifar da ta tabbata cewa manzo Allah yayi kaza yi kokarin ka kiyaye kana yi wanda wannan shi zai tabbatar da ilimi gare ka ta yadda ko da haga wani yana yin irin wannan sifa din to ka san me tabbatacciya ce kuma sai ka dace da dukkanin ayyukan da manzo Allah ya ta fuskar mai kai koyi da shi domin a abubuwan da manzan Allah baka san wanne ne zai zama na sababin tsiranka ba gobe lahira don haka dukkan abin da aka ce manzan Allah ko da ala sabilin listihbab ne a babi na mustahabbanci kai bal walau ala sabilin jawas ko da a babi ne na halal ne kawai to ka yi shi eh, inda ka sa ikhilasi ka nufaci Allah sai ga Allah ya yi ya datar da kai to da haka ya ainihin tabbata Eh, za a iya yin haka duk da yake sifa mafi cika shine a fara gabatar da me kurkura da shaƙaɗin kafin wanke fuska domin wannan shine abin da yake mafi yawa cikin ayyukan manzon Allah sarsulam eh, amma kuma bai kore yin wancan ɗin don haka imam malik rahimahullah zai zanto ya gina wannan hukunci a babin hadisin bai zo masa ba an gane a babin gini kan abin da yake shine mafi yawa cikin abinda manzan Allah ya aikata yayin alwala da kuma tunda hadisi ya tabbata haka za a iya yi wasu lokuta ke. duk da yake al'azim cikin littafinsa aunul ma'abut wanda sharhi ne sunan abi daud ya yi nuni a kan cewa ita wannan ruwaya ɗin ruwaya ce shaza domin ya ce dukkanin ruwayoyi sun nuna sai an yi kurkura an shaƙa sannan sai a wanke fuska to amma ba a tabbatar da shi zuzi cikin ruwa ya sai da ainihin dalili a nan kuma babu wannan dalili din an gane da kyau yauwa don haka ruwaya ce ta zo ta wata fuska da kuma wata sifa daban sai a karba mutukar isnadi ya tabbata kuma ya tabbata alhamdulillah an gane da kyau Kamar a sifar abin da ya shafi sallama kamar sifar abin da ya shafi mai at-tashahhud kaga ba za ka ce kawai eh, a tashahud kawai tashahud na abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu ba a ragowar an samu shi zuzi tunda an samu sabani a mutakar isnadi ya tabbata magana ta riga ta kare sai idan eh, ilimi ya tabbatar da haka cewa lalle wannan ruwaya din ruwaya ce shaza to kaga shikenan sai a karba an gane da kyau don haka za a iya yi da wannan ne ma wasu malamai suke ganin cewa at-tartib fil wudu ghairu wato jerantawa a alwala ba wajibi bane tun daga shi manzo Allah sallallahu alaihi ya yi min ya jinkirta kurkura baki da sai bayan wanke fuska da hannu sannan me wanda tun da an raji kurkura da shaƙa wajibi ne an gane da kyau wannan kenan to sai batun mas'ala tambaya da aka yi kan batun wanda ya shafa akan takalminsa shi zai shiga masallaci zai iya cirewa muka ce zai cire ah, domin ya tabbata ali bin abi talib radiyallahu an cewa ya yi haka sannan kuma ya cire shiga masallaci wajen cewa shin kuffi ne ko takalmi na ce aje a binkita amma dai na firin jayar cewa mai takalmi ne to an kita wadin Hmm? an binkito to ya za mutum ya zama ɗalibin ilimi haka sai dai kana kama tasha kana haddace labarukan mutane ba ka haddace kuma mai maganganun annabi mamasa salam to mai amfanin cewa wane ya rawaito kaza a littafinsa ai da a sami ilimin ne Dan a san maganar kuma ga ingancinta ga inda take wannan shine ilimi to in yi zama da kenan ba za a rike ba kaga ba fa'ida kenan sai ya zama da kenan kawai mutu ba tsarin an ce kamar yadda aka rawaito shi ba batun ya ingancin abin yake ya magana take a ina take to ɗalibi dole sai ya dage ya zama mai himma eh, ka ɗauki wannan ababi na karantarwa ah, kar ka ɗauke shi ababi na ah, kawai tsari ah, ba inda zan je eh, an ce masallaci kaza ana ana karatu wani littafi ne ma bari in je in saurara tun da ba ni wajen zuwa to ka ɗauke shi a matsayin karatu kake yi ko da kuwa kana ganin cewa kai amiyu ne ga magarin mutum ne kana gani kai kai yanzu ai na harkar abinci da cefane ta shige ma gaba a'a ka ɗauka karatu kake littafin na mawatsa bai wuce naira 400 ba wannan nuska ne ka je kasuwa ka siyo ka buɗa eh, duk inda aka fassara yi ƙoƙari ka rubuta ko da da hausa ne ka ja layi ka rubuta Eh, inda ka manta satin gaban an da sai ka rubuto sai ka turo tambaya wuri kaza kalma kaza nan ya ma'anar take ba rike ba sai a gama sai ka rubuta ko abu biyu ka rike cikin abu ashirin da aka faɗa riba ka ce ko asara kai riba ka ce bibiyun na kana tarawa a kowane sati a kowane sati inda aka samu shekara goma sai ya kai makatar wata mausu a hadisiyya fiqhiyya sai ka waye gari kana gaggana abubuwa to amma babban abin takaici sai ga ba ma wai al'awam ba gama gari wanda ma suke daukar kansu ɗaliban ilimi sai ga ba sa kula da wani abubuwa ne abu damuwa da harka ta caji ko harka ta labari ko wani abu mai kama da haka yanzu inda hirar aka yi aka ba da labari kuma na da duk a rike eh, in na ce satin da ya wuce mai muka ce kan labarin kaza da ya faru ga wani kaza ga duk za a kawo da yawa ma rige-rige za a yi eh kaza da kaza da kaza da kaza ne to amma hadisi manzala kasa kiyayewa ya kasa ganewa in kai haka kai wa kanka adalci kuma ka kyautata ga addininka kuma ka kyauta ga manzo Allah bisa kyautar da manzo Allah ya maka akwai wanda ya ma kyauta a duniya irin manzo Allah babu yanzu in banda manzo Allah wasu mun ne yiwa botar akuya suke wasu mu botar dan mariki suke wasu mabutun ruwa suke wasu mu ba su da aiki sai cin naman alade wasu ma ba san maya suke ba amma dalilin manzo Allah Allah ya tsamatar da muka zanto musulmai to me yasa ba za mu ɗauki musuluncinmu mu a matsayin shine addini wanda za mu na alfahari da shi ba ta fuskar karanta shi idan ya zama na za a wayi gari wanda yake ba musulmi ba kafiri yana kokarin bincike kan musulunci idan ya samu masuka a kai to ina ka kai musulmi kuma ina ka kai musulmi kai ka fi cancanta don ka karanta addininka don ka ba da kariya gare shi ko ma ba za ka ba da kariya gare shi ba a ce ka karanta addininka kana botata wa Allah bisa ilimi bisa kasan me yake akwai abin da ya wuce wannan ababen da wuce wannan to amma addini shi ake wannan hawan kawara amma da ragowar abubuwa sai ga ba a musu haka dukkan wasu harkoki za ga ba a haka ba zai mutum a anguwa ba sunansa audu ba abin da aka sani yana yi ko sai kafinta ya daki kusa da katako ya hada wannan katakon da wannan katakon ya taribanci ko kujera sai aka waye gari kawai ce kai ai harkar ma kawai dibbige ne saboda haka sai ya kama shago ya buga kanta da komai siyo magunguna ya zuba da allurori ya bude kemis ya ce nima na zama mai akwai wanda zai je masa allura ko ba shi magani ya sha saboda mai ya san ba su bace ko kuma wannan mahauci ne ba abin da aka sani kawai sai dai aka yi masa akuya ko sa ko raƙumi ko raƙuma ko rago ko tinkiya ya fedi sai ce a kai tunda wannan an kasa gano matsalar cutar ta sa'ai fiɗa fiɗa ce ku kawo shi ya ɗauko wuka ya ɗaura masa a ciki zai yadda saboda mai ba ilimi ba ilimin mutum zai je sai ya je neman ahalin abu ko wata matsala yake dan ji da abubuwa da sauransu a zai je nemi wanda yake ahalin abin ya tambaye shi aka ciwon kai ne wa ne sauransu kuma in ya karanta masu cewa uku uku zaka sha ko biyu daga lokaci kaza zuwa lokaci zai kiyaye to amma addinin Allah mutane ba sa tuntuba mutum sai shekara arba'in yana sallah amma bai tuntuba to ya ake sallah ya manzo Allah ya sallah sallah inda ake karatu bai kokarin yaji to kaga dole a samu Allah dole a yi ta zantowa cikin kaskanci da yanayi na kalubale da yanayi na kalubale da wannan mushkila ce babba kwarai da gaske mu ji tsoron Allah mu nufaci Allah wannan ita kadai ce manufa ana nan ana nan tafiyar sai ku waye gari ku za a zo ana tambaya kuma kan musulunci to ya za ka yi in baka kiyaye abin da ake gaya maka ba ka ɗauka wani abu ne kawai na wa kawai na mu lera sai a waye gari ana ganin kana zuwa makaranta kana zuwa duk littafi kana zuwa makaranta a zuwa maka tambaya kuma babu mai dama dama a lokacin sai kai din kuma to ya za ka yi karatun kuma duk an riga an yi shi baka rike ba ka bashi ya tafi sai dai ka yi ta wani kenan eh duk da yake ban sani ba amma ina tsammanin haramun ne ka ji fa eh kadi itarafa bi annahu la yadri wa ma'a dhalik kadi afta bi annahu haram ila mata haza ya tabbatar da bai sani ba duk da yake ban sani ba amma ina ganin kuma haramun to sau ke musulunci ya koma haka to kaga akwai matsala kenan na kana daga hannu kai eh to ka rubuto ka'ida ai rubutowa ake ka taba karantawa za ka iya yin wahani amma in ka koma ba ka rubuto da isnadin da komi kaga shi ke magana ta kare hmm? ni ma ina karanta ko nake cewa mai yiwa takalmi ko kufi to kai ma za a iya samun wannan amma an ka koma kaga shi kenan saboda haka takalmi ne ba kufi ba eh, yana cikin musamman na abubakar bin abi sheba bi isnadin sahihi da kuma a sunan kubra imamul bai to da haka ilimi yake ta bayan uwa da haka ilimi yake tabbata yake inganta na'am muje bismillahir rahmanir rahim babu wudu'in na'im idza qama ila as-salah حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده آه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله آه yace babu wudu'in na'imi wannan babi ne wanda yake bayani game da alwalar mai bacci idan kama idan ya nufin tashi ilas zuwa ga sallah an gane eh, alwala da zai yi yayin da ya farka daga bacci idan kama idan ya nufin tashi zuwa ga sallah ah, lafazin kama anan fi'ili ne madi qama yaqumu qiyaman ma'anarsa kuma fi'ili mudari saboda idan ta shiga ciki ai idan arada an yaquma ila sala domin idan ka dauke shi a fi'ili madi sai ya zanto kenan sai ka tashi din ma kenan ka tashi ka tsaya ka ma kabbarta sannan zaka yi alwala zai yi ya yi zai yi ba ashe kaga fi'ili madi ne da ma'anar me fi'ili mudari ai idza arada an yaquma ila salat kamar fadin Allah wa idza qara'at qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim ma'ana fa idza qara'at qur'ana kaga qara'a yaqra'u qira'atan qur'ana kaga qara'a fi'ili madhi ne kenan kaga a bisa lafzul aya sai da mana kenan sai ka gama karatun sana zaka yi me al-isti'aza zaka nemi tsarin Allah daga shaidan wanda ka kuma zance mafi inganci ba haka yake nufi ba ma'ana fa idza fa'iza ƙara'atul ay fa idza aratta an taqra alqur'ana idan kai nufin zaka karanta alqur'ani to fasta billah min shaitan rajim to sai ka nemi tsarin Allah daga shaitan wanda yake abin nisantarwa abin korewa abin jefawa cikin azaba قال حدثني يحيى عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله يتي بابنسا يحيى عن مالك جمالك بن أنس رحمه الله shi kuma an abi zinadi ga abi zinat waye abu zinat mai sunansa na? abdullah bin zakawan anil a'araji ga al'a'araji mai suna al'araji eh? na? abdullah bin hurmus to wannan ya ce abdullahi wani ya ce abdurrahman wani za mu rinjayar abdurrahman abdurrahman bin hurmus al'a'arj an gane eh, amma ya shahara da lakabinsa na al'a'arj eh, to a irin wannan ne a babu laifi kenan a kira mutum da wata sifa da ya siffanta da ita ko da ko siffa ce ta kasa. ba wai ababi na aibata shi ba a ababin cewa da wannan aka san shi babu laifi kenan shi yasa aka samu al'arj kaga al'arj me ake nufi kenan gurgu wanda kafarsa ta samu matsala aka samu irin su al'amash wanda yake mai gani da shi da shi baya gani sosai musamman inda rai shi ba zai gani ba suleiman bin imhiran kina abu muhammadin milkahili al-kufi an abi hurairata ga abi hurairata radiyallahu an mai sunansa abdurrahman bin sakhar أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للي من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ياتي إذا استيقظ أحدكم من نومه idan ɗayanku ya farka daga baccinsa sil yadau, lalle ya wanke hannunsa qabla an yudkhilaha kafin ya shigar da hannun nasa fi wudu'ihi cikin abin alwalarsa an gane fa inna ahadakum domin ɗayanku la yadari baya sanin aina batat duhu a ina hannun nasa ya kwana wannan hadisi isnaduhu sahih ya tabbata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan bayan al-imam Malik bin Anas rahimahullah da yawa daga malaman hadisi sun rawaito shi ta hanyar shi imam malik da kuma ta hanyar wani al-imam al-bukhari rahimahullah ya fitar da shi cikin littafinsa na sayihil bukhari ta hanyar shi imam malik bin anas ta hanyar almajirinsa abdullah bin yusuf at-tinnisi kuma haka al'imamin shafi'i shi ma ya fidda shi ta hanyar imam malik cikin littafinsa al'um da kuma musnad shafi'i haka al'imam an bin hanbal shi ma fidda cikin musnad ta hanyar da shi imam malik bin anas rahimahullah haka ainihin al'imam al-baghawi ya fidda shi ta hanyar imam malik cikin sharhu sunna haka al'imam al-bayhaqi cikin asnan al-kubra da kuma ma'arifatu sunan wal asar shi ma da shi ta hanyar imam malik bin anas zuwa ga shi abin zinat zuwa ga al'arat zuwa ga abi huraira waɗannan su sun fi da shi ta hanyar wa imam malik bin anas bacin su kuma imam muslim ya fi da cikin sahihi muslim ta wata hanya ba ma ɗaya ba haka al'imam abu daud shi ma fidda shi cikin sunan abu daud haka al'imamu tirmizi ya fidda cikin jami'ar tirmizi haka al'imamun nasa'i ya fidda shi cikin sunan nasa'i a tsohura da alkubura haka al'imam ibn maja shi ma fidda cikin sunan ibn maja haka shi al'imam bin hanbal shi ma ya fidda cikin musnad nasa ba wai ta hanyar malik ba Ah, haka shi imamu shafi'i shi ma fidda cikin al'um da musnadi shafi'i ba ta hanyar mali ba ta hanyar sufiyan bin uyayna ah, haka abu da at cikin musnad nasa haka al'imamu imam cikin musnad nasa haka al'imam ibn al-jarud cikin ah, al muntaka da dai malaman hadisi da yawa irin su abu awana cikin al-mustakharat nasa da sauransu sun fit da shi wannan hadisi don haka hadisi ne wanda malaman hadisi da dama sun ainihin a rawaito shi sannan yana da shawahid wato wasu sahabbai da suka rawaito shi wannan hadisin bayan أبو هريرة شواهد يا ذو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما wanda yana cikin sunan ibn maja da sunan dara kutni da kuma sahina ibn khuzaima da as-sunanul kubra ta imam al-bayhaqi ta hanyar abdullah bin umar radiyallahu anhu wanda imamu darakutni ya hassana shi cikin sunan nasa haka badaruddin al'aini shi ma ya goyi ba imamu a akan haka cikin umbatul qari haka albusiri busiri shi kuma ya inganta cikin misibabu zujaja fi zawa idibin maja haka taya cikin al'ilam bi sunnatihi wanda sharhi ne suna ibn maja akan cewa hadisi ne sahihi to wannan gaskiya zance kuma hadisi ne da ifil not. saboda cikin isnadinsa akwai jabir bin ismail jabir bin ismail wanda yake majahul ne ah, ah, ibn hibban ne kadai ya ambace shi a kitabu siqat don haka ma Alhafis ibn hajar cikin ta tahazbi ce maqbul ma'ana makabul hadisin sa akan karba iza tubi'a idan wani masa mutaba'a wajen rawaito hadisin ga malaminsa wa illa falayyinul hadis in bai samu taba'a ba to hadisinsa mai rauni ne to kuma kaga bai samu taba'a ba ta wannan hadisin ga ruwayarsa zuwa ga malaminsa an gane don haka wacce magana ba karɓaɓɓiya ba ce saboda suna cin karo da ƙa'ida ta ilimi wannan kenan sannan ya zo kuma ta hadisin jabir bin abdullah wanda yana cikin sunan bin maja da sunan dara hutni wanda kuma shi ma hadisi ne da ifil isnat duk da ya zo cikin sahihi muslim a kitabu tahara ta hanyar jabir zuwa ga zuwa ga abi huraira zuwa ga manzo wasallam saban ruwayat ibn majah ruwayat ibn majah ga jabir gawa ga manzo sallam ruwayar imam muslim kuma ga jabir ga abi huraira ka gani na koma zuwa ga hadisin wa abi huraira nake da ba na jabir ba tunda ya rawato ne ga abi huraira shi kuma abi huraira gawa ga manzo Allah amma ruwar ibnu majah kuma ga jabir ga manzo Allah kage anan ya zama mai ruwa su take ne amma isnadin da'ifi ne sannan ya zo ta hadisin eh, aisha radiyallahu anha wanda yana cikin musnadu tayalisi eh, ta hanyar ibn abi zi'ibin ya ce wanda ya ji daga abu salama shi ya gaya min ga kuma aisha an gane da kyau eh, to kaga wanda ya ji ga abu salama waye kaga an samu ibham ba a san waye ba zai iya zantowa sika zai iya zantowa kuma gairi suka zai iya zantowa sika zai iya zantowa kuma ba'ifi an gane don haka abu zur'atar razi kamar yadda yake kitabul ilal na ibn abi hatim yake cewa wannan waham kuskure ne domin asali ai daga abu sala'a daga zuhuri ne zuwa ga abu salama bin abdurrahman da sa'id bin musayya zuwa ga abi huraira abin nufi hadisin na abi huraira ba na aisha ba ambatan aisha wahami ne an gane wanda kuma shine zance mafi inganci don haka a nan kina sai mu samu sakamako hadisin ina shawahid na hadisin abdullah bin umar da kuma na jabir da kuma aisha wahami ko alal waham al'imam malibi na an rasimahullah bacin ya kulla babi cewa babin yin alwalar mai bacci idan yi nufin tashi zuwa ga sallah sai kawo wannan hadisi sai kawo wannan hadisi domin nuni akan cewa bacci yana warware alwala bacci yana warware alwala ta inda manzo Allah ce idan ɗayanku ya farka daga bacci kada ya sanya kada ya sanya hannunsa cikin abin alwalarsa kafin ya yi mai ya wanke hannun a ya wanke hannunsa kafin ya sanya cikin abin alwalarsa to kaga ana nuni akan cewa ashe bacci yana karya alwala shi yasa aka batun me in zai yi alwala in ya tashi daga baccin kada yi me kada ya sanya hannunsa cikin abin alwalarsa an gane don haka shi yasa ma ya zo a ainihin ruwayar shi jabir bin Abdullahi. wadda take cikin sunan ibn majah cewa me fa'ara da ludu'a sai ya yi nufin yin alwala an gane sai ya yi nufin yin alwala kuma ya zo ta hadisin abi huraira a wata ruwaya ta wata hanya wadda tana cikin littafin al-mustakharaj na abu awana da lafazin ainihin fa'ara da wudu a ɗin an gane lafazin ibn maja kuma fa'ara da an wa ba’a an gane da kyau sai ya yi nufin yin alwala Lafadin abu a wani cikin almustakharaj fa arada alwudu a sai nufin mai alwala to ashe kaga anan ana nufin kenan hana sanya hannu din ya kunshi batun yayin da za ka yi alwala to kada ka yi mai kada ka sanya hannunka cikin wannan mazubin alwala ne ashe kaga hanin ba wai ya shafi kowane lokaci ba kowane yanayi hanin ya shafi yanayin da za ka yi alwala da kuma lokacin da za ka yi alwala sai ka farka daga bacci to karka tsoma hannunka mai cikin abin alwala har sai ka wanke to a wannan ruwaya ta hanyar imam malibi na anas ba ambaci adadi ba na me na nawa za ka wanki ba a fada ba amma ya zo a ruwaya ta hanyar khalid bin mihran al-hadda wanda ake masa alkunya da abul munazil ko ka ce abul manazil shi kuma zuwa ga abdullah bin shaqiq shi kuma zuwa ga abi huraira wanda wannan ruwaya tana cikin sahih muslim da kuma musnadil imami ahmad bin hanbal da sahih na ibn hibba da kuma asnanul kubra ta imam al-baihaqi cewa hasse ya wanke hannuwansa talatan sau uku sau uku kaga wacce ruwa sai ta yi sai ta bayyana sau uku sannan ya zo kuma ta hanyar al'amash suleiman bin mihran abu muhammad nilkahili sun malkufi zuwa ga abi salih wanda shine zakawan as-samma da abi razin zuwa ga abi huraira wanda wannan ruwa tana cikin sahih muslim da ainihin sunan abi daud donin su da cewa har sai ya wanke hannuwansa so nawa so uku har sai ya wanke hannuwansa so uku sannan ya zo kuma ta hanyar sufyan bin uyaina zuwa ga abin zinat zuwa ga al'a'araj ke kuma zuwa ga abi huraira wanda wannan ruwaya imam muslim ya yi nuni zuwa gare ta ya kawo isnadin ruwayar amma bai ambaci lafazin ba cikin sayi muslim sannan kuma ya ce ruwayar ibn uyayna babu lafazin karin talata an gane to amma imamun nasa'i ya fitar da ruwaya cikin sunanin nasa'i a haka al'imamun darimi cikin sunanin darimi haka shi abu awana cikin al-mustakharat ala sayyid muslim da ƙarin ne talatan so uku kaga na sai ka samu sakamakon cewa ruwaya su fiye min uyana ma ta da ƙarin ne talatan so uku da dai wasu ruwayoyi kamar ruwaya da suke cikin a jami'ar tirmizi an gane a wasu ruwayin kuma ya zo da shak cewa su biyu ko su uku to wannan bai kawo cutarwa ga ruwaya da ta zo ni shak akan cewa su uku ne an gane da kyau don haka su uku za a wanke mun gane a sannan mas'ala ta gaba mun fage za a wanke hannu sau nawa sau uku kafin a sanya cikin mai mazubin ruwa masala ta gaba shin wannan wani bacci ake nufi da aka ce idan yi kaza hadukun min nawmihi wani bacci ake nufi a na bacci mai tsoho mai yake nuna haka na baccin kwanciya da ake mai yake nuna haka <laughs> wannan sai bacin dare kaɗai to matsala ce wadda malamai suka tattauna shi al'imam ahmad bin hanbal rahimahullah ya tafi akan cewa wannan hukuncin ya banta ne ga baccin dare domin baccin dare shine baccin da ake dama bisa ne bisa al'ada mun gane ba waje an nanomakun subata shine dama ake yin baccin domin bisa al'ada kuma shine bacci wanda yake mai tsayi da haka shi aliman bin hanbal ya ce baccin dare ake nufi rahimahullah to ya zo a wata ruwaya kuma cikin sunani abi daud an gane da al-mustakharaj na abu awana da asnal kubra ta imam al-bayhaqi min ɗariƙil a'amash zuwa ga abi salih da abi razin zuwa ga abi huraira da lafazin idha qama ahadukum min al-layli min al-layli idha qama ahadukum min al-layli idan ɗayanku ya tashi da daddare ba na daga bacin dare kenan to kada ya sanya hannunsa cikin mazubin ruwa har sai ya wanke har sunan an gane ya zo a wata ruwaya cikin jami'in tirmidhi da sunan ibn majah da lafazin idastai qada ahadukum min al-layli ya ga ma an ce dare idan ɗayan ku ya farka da daddare an gane amma jumhur a mazhabi na imam abu hanifa da imam malik da imam shafi'i sun tafi akan cewa dukkanin bacci ake nufi baccin dare da kuma baccin rana mutukar baccin da ya kai zai karbi sunan bacci to da haka shi ake nufi wanda wannan kuma shi ne zance wanda ke mafi inganci dukkanin bacci ake nufi an gane domin anan manzala ce idan staiqaba ahadukum min naumihi idan ɗayanku ya farka daga baccinsa wanda kaga annawm an yi idafarsa zuwa ga wakilin suna shine mai abdamir an gane ba wanda kuma masdari da mufuradi in aka yi idafa su zuwa ga wakilin suna ko suna to hakan yakan fa'idantar da ganewa ka kaga min nomi annom wannan ne masdar ne na nama ya namu noman an gane to gashi an yi ibafarsa min naumihi wannan sai yake wani mai dukkanin baccinsa kowane irin baccinsa dukkanin baccinsa ma'ana na dare ko na rana an gane Allah yake cewa wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar inda za ku yi kokarin kidaya ni'imar Allah ba za ku iya kididdige ta ba to ni'ima ɗaya ake nufi a ce kuma za ku yi kokarin kidayawa a shi kaga yi ma daya yake nufi inda daya yake za a ce a kida abu daya an kida shi a shi kenan kaga wa in ni'aman ni'amallah ni'imomin Allah yake nufi tunda mufrad ne amma an yi idafa zuwa ga ismul jalala daga sai zanto mai ni'imomi a nufi shi yasa ya ce wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina to da haka wannan ya game me wato anishin baccin dare da kuma baccin rana Uh, Ruwaye da ta zo da bayanin cewa minan leli daga dare uh, wannan bayani ne eh, domin nuna cewa baccin dare din shine kan gaba ba wani nufin cewa hukuncin ya banta gare shi ba an gane saboda an fi yin bacci mai tsayi da daddare a bisa al'adar mafiya yawan mutane duk da yake wasu ko kuma cikin mutane ba sa yin bacci masu yi da rana amma wannan kaka fita daga asali ne al'asal dare ne lokacin bacci to an ambaci daren nan dan wannan amma ba wani fincin hukuncin ya keɓanta gare shi ba ba a nufin cewa a banda kuma bacci rana an gane? a ah, shi ne wannan a ah, an gane da kyau? wannan na misali Allah ke cewa a ainihin tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiya bi idni rabbihim min kulli amr mala'iku suna sassaukowa war ruhu ne mala'ikar jibril shi ba daga cikin mala'iku ne yana daga ciki amma me yasa aka ware shi saboda nuna matsayinsa na musamman to can ma an ware dare saboda nuna baccin dare din fi me tsayi a wacce ruwayar kenan amma ba a nufin cewa hukuncin ya keɓanta ga baccin dare da baccin rana kamar man kana aduwan lillah wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna allaha aduwwul lil kafirin kaga mikal jibril suna cikin me mala'iku kama hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin kaga salatul wusta tana daga cikin me as-salawat amma ga an ware ta saboda kima ta musamman da take da shi to haka can ba an ce idan kama da kuminan laili domin nuni akan ta baccin daren shine Ah, mafi yawa sama da bacci rana an gane ah, wannan kenan ah, mas'ala ta gaba to wani bacci ne yake warware alwala tunda babin da imam mali ya kulla da kuma hadisin da ya kawo karkashin babin wannan hadisin yana nuna bacci yana warware alwala to wani bacci ne yake warware alwala to anan malamai sai suka tattauna a mazhabi na almalikiya da alhanabila sun tafi akan cewa kowane irin bacci inda ne nauyi ne to yana bata alwala a tsaye ka yi shi ko a kwance ko a zaune a kowane yanayi ka yi shi mutuƙadde ya zama mai nauyi ta yadda baka san inda kake ba to wannan baccin ya yi mai ya ya warware alwala amma a mazhabi na alhanafiyya da ashafi'iyya bacci baya warware alwala sai baccin da kai a kwance ya zama kuma ya tafi yadda hankalinka baka san inda yake ba amma don kayi bacci a zaune kayi a tsaye kayi a shikin gide da sauransu to nan ba matsala amma in a kunce kai kuma bacci ya tafi yadda hankalinka to aulaka ta yi mai ta warware an gane a to sun tafi a kan cewa abu na farko hadisin abdullahi bin abbas wanda yana cikin sunani abi daud da kuma jami'ar tirmizi cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce alwala tana wajaba ne kan wanda ya yi bacci a kwanci innamal wudu'u ala man nama mubtadi'an to kaga inda wannan hadisin ya tabbata kaga nassun ne fi mahallin niza to amma hadisi ne da'if jiddan da haka al'imam abu dawud ma cikin sanar abu dawud yake cewa munkar munkar ma'ana bacin ta bangaren isnad yana da matsala a sakamakon samuwar rawi mai rauni a cikin isnadin to kuma ta bangaren matani ma kuma yana da matsala saboda mai ya saba wasu nusus tabbatattu Ah, sannan suka kafa hujja da hadisin abdullah bin abbas wanda yana cikin sayihi bukhari da sayihi muslim ah, lafazin imam muslim rahimahullah abdullah bin abbas yake ba labarin ma'ana kwana da yi a wajen maimuna bintul haris wahiyar khalatuhu kalasa ce a sakamakon aiken da al'abbas ya yi masa bin abdulmuttalif cewa ya je ya kwana gidan manzo Allah don ya ga yadda manzo Allah yake sallarsa yaro ne karami fa amma yake cewa ka je ka ga yadda manzo Allah yake sallarsa don ka kokaya kamar yana zo a ruwa cikin musnad tayalisi da waninsa to amma zai ga mutum yakan zo wajen karatu amma bai zuwa da yaransa wanda shi yasa larabawa suka gagari mutane wajen fahimta an gane daga cikin wani ya jawo haka yaransu tun suna ƙanana sukan shiga da su cikin manya tonan sai ke buɗe ƙwaƙwalwar yara kuma tsari ne na magabata tsari manzala in ka ɗauki hadisin Abdullabi bin umar wanda yake cikin sayi bukari sayi musulmi yake bayan cewa muna zauna a majalisin manzo sallam sai manzo Allah ce akwai wata itaciya kamar mumini take ta baya faduwa sahabbai suka ce ita ce kaza suka ce kaza suka ce kaza suka ce kaza yace ni kuma na gane itace bino ce amma abin da yasa ban faɗa ba saboda ni ne mai mafi karancin shekaru a kaga yaro ne amma mahaifinsa Umar yake zuwa da shi majalisin manzo sallam to ne yakan bude wa yaro kwakwalwa kuma yaro ya samu tarbiyya kuma ka gana daga cikin mai riko da faɗin Allah ya ayu ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar yana daga ciki to da haka je ya abin nan a shahid da yace manzo Allah ya goma 13 da daidai gama yace manzo Allah sai ya fara bacci har ina jin mun sharin sa karshe da aka yi kiran sallah ta fito alfajir sai manzo Allah ya ta yaje ba da sallah ba tare ya sake alwala ba kuma wannan yana da shawahid na hadisin aisha cikin sunan ibn majah da hadisin na ibn mas'ud shi ma cikin sunan ibn majah to manzo Allah yakan yi bacci har akan jime mun sharin sa an gane a zaune ne haka wannan bai warware alwala sannan suka ce ga hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu wanda yana cikin littafin sahihi Muslim da sunani abi daud da jami'ar tirmizi da waninsu cewa sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sun kasance bacci yakan kama su lokacin sallah ma'ana har kawukansu masu name tunkuɗar juna kuma manzan Allah ya zo a tare da sallah asalin hadisin ma an yi ikama kamar yake cikin sai muslim sai wani zoci ya rasulullah ina da bukatar ganinka sai manzan Allah ya mai ya ce to muje suka gana da shi suka abin nan ganar kuma ta yi tsayi har ma sun fara mai bacci sai manzan Allah ya dawo kuma aka yi sallah wannan sai kyau nama ashe ya halatta liman ya fita daga masallaci don wata bukata bayan ta da ikama kama a ce alwasa ta warware ko wani abin da yake mai kama da haka kuma idan ya dawo ba bukatar a maimaita ikama ko da kuwa an samu lokaci mai tsayi tsakani kawai sai dai ya yi takbiratul ihram kenan a cigaba da sallah to a a lafazin al'imam abu daud cikin sunani abu daud cewa wasu daga cikinsu ma sukan yi bacci sukan yi mai bacci a lafazin imam al-bazzar cikin musnad nasa cewa sun kasance sukan shikin gida a gefunansu su kwanta a gefinansu ya kwanta a lafazin imamu dara kudni cikin ne dara kudni cewa har ma kan ji mai min sharin ɗayansu a lafazin imamu bai haƙi cikin asnul kubra sun ma kasance farkar da su ake ma suka ce a shekaga inda bacci yana warware alwala in ba a zo na kai shi ba to kaga da ba a samu haka ba an gane ah, to almalikiya da alhanabila suka ce bacci yana warware a wala matukar ya amsa mai sunan bacci ah, suka ce hadisin safuwan bin assal al-muradi wanda yana cikin jami'in tirmidhi da sunanin nasa'i da sunan ibn maja da musnad al-imami an bin hanbal bi isnadin hasan cewa manzo Allah ya umarce mu idan mun saka kuffuna a halin tafiya kada mu cire su sai tsawon mai darare uku da yinukansu sai dai in janaba ta faru amma dan bayan gida ko fitsari ko bacci wannan ba za mu cire ba sai dai mu sake alwala suka ce anan manzo Allah yayi mai ya ambaci bacci daga cikin ababen da suke mai warware alwala to anan dalalatul liqtiran la yu'tabaru biha cewa hada abu kaza da abu kaza sai ka cewa wannan abin ya ɗauki hukuncin abu kaza ɗin shi ma wannan ya ka'ida ce usuliya amma ba karɓaɓɓiya ba domin kamar yadda fitsari yake warware alwala bayan gida yake warware to shi ma bacci ya zama ka tunda an haɗa su tare suka ce bai nunawa to inda haka yake da Allah ce Muhammadur Rasulullah sai ce wallazina ma'ahu ashidda'u al kuffar to su mana hukunta cewa manzannin Allah ne tunda an hada baya hukuntawa da haka la yu'tabaru biha an gane to amsa anan shine a'a a wannan hadisin ba wai an fahimci hukuncin cewa bacci yana warware alwala ba min babin liqitran an fahimci haka min babu dalili ya tabbatar da haka don haka masu manzo Allah ya mai ya ambace shi shi ma tunda ya zo a hadisin Ali bin Abi Talib wanda yana cikin sunani Abi Dawud da sunan Ibn Majah bi isnadin Hassan. manzo Allah ke cewa ido shine madaurin dubura don haka idan ido ya yi bacci to matsorin dubra sai me sai warware suka je kaga wannan hadisi yana nuni akan cewa diya inda mutum ya kwanta inda ya yi bacci to magana ta riga ta kare ma'ana komai zai iya faruwa ba tare da ya ya sani ba ba tare da ya sani ba sannan suka ce batun bin abbas cewa ya ji mun sharin manzala ko manzala ya je masallaci ba tare da sake alwala ba wannan ai ya zo a hadisin aisha cikin bukari da muslim manzala ya ke ce da ita idanuwa na suna bacci amma zuciyata ba ta ba ta bacci zuciyata ba ta bacci to kaga abin da zai fita daga dubura ko zai fita daga gabanka da ido yake da alaka ko da zuciya da zuciya yake da alaka kai tsaye sai zuciya ta fara jinsa sannan me ido ya iya gani in na gani ne da haka shi manzo Allah ko da an ji wannan minsharin tofa yana sanar da halin da yake ciki domin zuciyarsa ba ta yi bacci ba ba ta yin bacci idanuwa suna bacci zuciya ta ba ta me ba ta bacci sannan waɗancan hadisai da aka samu na su a anas bin malik cewa sabai sukan abin nan za a ɗauke su akan cewa asli bacci baya warware alwala asalan daga baya hukunci sai zo akan yana warwarewa inda ya tabbata bacci ne an gane da kyau saboda haka inda ya bacci ya amsa sunan bacci to yana warware alwala a kwance kai shi ko a tsaye ko a zaune ko a tafi ko a yaya kai shi imma ana iya bacci a tafi sama wanda yake cikin mota a zauna kan kujera ko yake jirgin sama to yana warware alwala ah, ibn abdulbar ya kawo ta kissa cikin alisti zakar ta hanyar abu ubaidin alkasim bin sallam yake cewa da ina daga cikin wanda suke ganin cewa bacci a zaune ba ya warware alwala saboda wanda yake zaune ayyukan sanin ah, abubuwan da suke gudana ko da baccin yake sai da na zauna da wani mutum a masallaci sai ya fitar da iska yana gingidi kuma a zaune yake sai na ce kai kaje ka sake alwala sai ce a ah, wata alwala zan sake ina da alwalata sai ce a ka fitar da iska ba sai ce na fitar da iska sai ya gane ashe bacci a zaune ma akan iya yinsa kuma ya zanto mai nauyi ta yadda wani abu ya iya fita daga jikinka ba kai mai ba baka sani ba an gane a abu na ƙarshe tunda an nuna mu lokaci ya yi. cewa fa inna ahadakum la yadri aina batar yaduhu domin ɗayan ku bai san a ina hannunsa ya kwana ba to wannan me ake nufi al-imam an-nawawi cikin al-minhaj fi sharhi sahih muslim kuma ibn hajar ya bi shi akan haka cikin fatahul bari cewa kinaya ce game da me dubura ta mutum ma'ana mai yiwa zai sa hannun nasa a dubura ba tare da ya sani ba musamman kuma a lokacin da sun yin tsarki na dutse saboda tsarkin dutse ko kaga zai zama na dai akwai ragowar wani abu na bayan gida da mutum zai iya sa hannunsa a sa ya taba to sai aka yi wannan kinaya to don haka in ya zo ya tsoma cikin ruwa kaga ai bai kamata ba da haka sai manzo Allah ya hana to abinda suka ce kenan amma wannan magana din ne rauni ce tunda ya zo a cikin sahih na ibnu khudaima da kuma sunan darqutni da sahih na ibnu hibban da kuma asnal kubra ta imam al ta hanyar da shi ibnu khudaima din da cewa fa inna ahadakum la yadri aina batar yaduhu minhu da lafazin minhu kaga nafin jikinsa kenan minhu kaga lafazin minhu ya ba an ce ba dubar ake nufi ba ma'ana jikinsa ma'ana ya daddakuna jikinsa da sauransu bai sani ba wanda wannan ruwayar kuma ta tabbata ah, ta hanyar muhammad bin walid ah, bin abdulhamid abu abdullah wanda ake masa lakabi da hamdan al-busri al-qurashi kuma al-busri yana daga cikin zuriya ta busur bin arqat ɗaya daga cikin sahabbai na manzon sallallahu akan ce busur bin abi arqat akan ce kuma busur bin arqat to yana daga cikin zuriyarsa da haka sai ake ce masa mai al-busri wanda kuma siqa ne to wannan ƙarin ta hanyar sai yazo zuwa ga muhammad bin Jafar sannan zuwa ga shi'ubatu bin al-hajjaj har dai zuwa ga abi huraira Allah ya kara masa yadda don haka imamu sana'ani cikin al'udda eh, fi eh, hashiyatul ihkam ibn al yace to ruwaya da to da karin minhu ta rushe magana cewa dubura ake nufi an gane da kyau don haka dai wannan ababi ne na ibada da kuma babi na dabtarwa sannan wanke hannun mustahab ne mustahab ne dama kuma wannan yayi mai ya tabbata an gane in za ka yi alwala za ka fara mai wanke hannuwanka sai dai idan ka tashi daga bacci to mustahabbancin ya karfafu sama da ba wai daga bacci ka tashi ba musamman ruwa da muka kawo da suka ambaci cewa in yayi nufin mai yin alwala an gane da kyau an fahimci wannan da kyau saboda haka ruwayar minhu ita ma ta ainihin tabbata ah, shi ma bin walid ah, bin abdulhamid yana daga cikin rijal na ainihin uh, bukhari da muslim da imamun nasa'i da ibn maja uh, uh, malaminsu ne sannan ya rusu za tana da shekara 150 wasu kuma sun ce 250 da yankai wasu kuma sun ce 250 don haka ruwaya su ruwaya ce karɓaɓɓiya babu ainihin matsala a kanta Allah ya samu dace wa bi hadha al-qadar kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa zuwa da kuma riga fara da tsare kisa da kuce kuma gaba da isoka da kare mai tafiya ta farko cikin kudin da suka buka suka sauran na kasar sake ta shirin me matsayin shafar kudi a wula ko kuma shirin baya halatta a shafar kudi a wula amma da mutum ne matsayin shafar kudi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد shafin kunne alwala abu ne wanda yake tabbatacce dukkanin waɗanda suka yi bayanin siffar alwala ta manzan Allah sallallahu Alaihi sun yi bayanin shafar kunne duk da wasu ruwa za ga ba ambaci shafar kunna din ba saboda shi kunna din a kayaki don haka batun shafar kai ya hada da mai da shafar kunna don haka wasu ruwa suka ji an ce ya shafi kansa baka ji kuma ambaci mai shafar kunnuwa ba saboda shafar kai din da kunne hadawa ake an gane to wannan shi yasa don haka shafar kunna. a alwala abu ne wanda yake tabbatacce ƙura'ani ya tabbatar ko manzo Allah ya aiwatar da haka a aikace da Allah ce masu bi ru'usikum ku shafi kawukan to kaga shi kunne a kaya yake aka ne ko ba ba to don haka shafar kai da Allah ce ai wannan ya game hadda me shafar kunne a ah, duk da yake wasu daga cikin malamai suna gan cewa kunne tare yake da fuska don haka in ka tashi lokacin da ka wanke fuska lokacin za ka shafi kunne ah, suka je saboda hadisin da yake cikin littafin sahihi muslim addu'a da manzo Allah yake a shahid ciki shine sai ce sajada wajahi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basaru me ake nemi da sam'ahu jinsa kayo kunne suka je kaga ana manzo Allah ya ce fuska ta tayi sujuda ga wanda ya halitti fuska din sannan ya tsagar da ji da gani daga fuska din suka ce ashe kayo kunne a fuska yake saboda haka yayin da ka wanke fuska yayin zaka shafi kunne to amma wannan ra'ayi ne mai rauni saboda me aiki manzo Allah ba haka ya nuna ba an gane wannan ga kuma hadisi wanda yake akwai manganu a kansa wanda yana cikin sunani abi daud da waninsa ya zo ta hanyar sahabai da yawa al'uzunani min ras cewa kunnuwa a kai suke akwai manganu akan hadisin da yawa duk da shekul albani cikin sassatul hadisi sahiha ya yi kokarin inganta hadisin to amma dai akwai manganu a kansa an gane da kyau amma dai a shahid dai abinda zamu mu gane kunnuwa a kasiki da haka ruwan da ka shafi kan karshe zai za ka shafi mai kunnuwanka hadisin da yake cikin asunan kuma ta imamul bai cewa ya a kuzu li'ut na hima'an gairar ma'il ladhi a kazahu da ra'asi wannan hadisi ne da'ifi bai inganta ba cewa manzo Allah yakan dauki wani ruwa na daban ya shafi kunnansa ba ruwan da ya shafi kansa da shi hadisi ne da'ifi bai inganta ba wallahu a'lam na'am

saboda haka za ta jira sai ta ƙara kare wasu ta ƙara wanka kuma ta ci gaba da ibada daga baya an gane to wannan shi ne wallahu adam mutane su dinga wata ya kamata wanda Sun ya kamata wanda suna ta koyar saboda mijinta yana yana yana yana takura mata yin wasu abubuwa wanda ya ta ji a matsayin makaranta na tafiya ta yi masu ta yi masu a'a watan rabi'ul awwal da da yake da ragowar watanni an gane ayyuka na alkhairi suna nan da yawa ta fuskoki daban-daban wanda mutum zai tunda ya tabbata a bukari da musulman hadisun abi horera Manzala ya masa wasicin da azumtar kwanaki uku a kowane wata banda wata ramadan kwanaki uku a kowane wata wanda su ne a ayyamul bit sha uku sha hudu sha biyar kamar yadda ya zo a cikin sunan an gane to wannan ke sannan kuma abu na gaba mutum ya gyara halayya da dai sauran abubuwa ne eh, ka zanto mutumin kirki ka zanto mai aikata ayyukan alkhairi mai nisanta ayyuka ba na alkhairi ba a kowane wata haka ake so ka zaba wasu wata rabi'ul awal ba wannan shine ba wasu wata rabi'ul awal ba batun abubuwa kuma na abin da ya shafi almaulit a watan rabi'ul awal wannan abu ne dama wanda yake ma bid'a sananne ina gani ba buƙatar ma a yi ta maimaita magana akai an gane kyau Ah, kamar yadda imam mali ya faɗa da cikin yana cikin jami'u bayanin ilmi fadli na Ibn abdulbar cewa shin ahalus suna zai iya zai iya jayayya da dan a kan sunna ce eh ga ya masa sunna in ya karba shi kenan in bai karba ka kyale shi to kaga wanda ya je yadda ya karbi cewa maulidi bid'a ne shi kenan wanda kuma ya shi a nema abinci yake to kaga zaka rubuce nema abincin sa kaga ba bayan da zaka yi to ah, wannan shine shi yasa maza ga an samu wanda da suna inkara mulkin kuma sun da suna yi ko ba ka bane da suna fada akan cewa maulidi bid'a ne amma da kuma sun da suna yi saboda siyasa da neman abinci an gane ko ba ka bane ko bai faru ba a to to kaga ashe abin neman abinci ne to wannan ne Allah da dace wallahu a'lam a magana da'a ai wannan karatun ya sha maimaituwa cewa la da'ata li makhluqin fi ma asidu khaliq kamar yadda ya tabbata a bukari da muslim manzo ce inna mata'atu bil ma'ruf ya eh, akan yi ba'a ne ga abin da shari'a ta yi da shi wannan shi ne amma duk abin da ya kushi saba wannan ba za a yi mutum ta'a ba eh wallahu ala eh wannan hadisi ya tabbata hadisi ne a ah, tabbatacce game da yin addu'a ga wanda ya yi buɗe baki wannan addu'a ya tabbata hmm, ya tabbata yana cikin ah, musnadul imam bin hanbal da jami'in tirmizi da wani su hadisi ne tabbatacce hmm. Allah fa'ala na'am ne eh, ah, ya kamata mutum ya karanta a sanda jana'iza ko ta kafa eh kowace kabbara fuskoki ne daban-daban za ka iya karanta fatiya a kabbarar farko kamar da yake cikin sahih bukhari daga abu bin abbas cewa sunna ce haka an gane sannan kabbara ta biyu ka yi salati ga annabi kabbara ta uku kuma ka nemar da gafara ga shi mamaci sannan kabbara ta hudu ka nemar da gafara ga ragowar

ya ya ya tabbata hadisi ne cikin sahihi muslim da sunani abi daud cewa idan mutum ya sada iyalinsa sannan yake nufin zai kara komawa ma'ana ya ƙara sa zai ta to yayi alwala a ruwaya cikin al-mustadrak na Abu Abdullah Hakim ne saburi manzo Allah ya bayyana hikimar haka shine mai fa innahu anshadu lil out domin ya fi da nishadi za ka fi samun ƙarfin jiki wajen komawa ɗin yin alwala ɗin kan ƙara ƙarfin jiki wajen ƙara kusantar iyali shi kimar kenan kawai kuma an kai dan bin umarnin manzala za ka samu lada a kai wannan shi ne wallafa a na? <laughs> subhanallah to kaga wannan tunani yayi nisa kenan tunani yayi nisa eh mafi kyau wannan ya sake sallarsa mafi kyau ya sake sallarsa eh domin duk mutumin da yake al'aura su take tashi akwai matsala eh in ya sake salla kuma ya kokare je ya aure eh akwai matsala kore da gaske akwai fitina hmm, Allah soka akwai fitina to ai kaga duk cutar da yake na eh na'am subhanallah a to wannan bangaren larura kuma da eh akwai abin da yake min babin darura larura ce ya riga ya zama mutum jinya ba wai tunani yake ba na saduwa da iyali harakan ta faru to kaga wannan daban to amma wanda yake tunanin saduwa da iyali hakan ta faru to na shine akwai matsala mafi kyau ne ya sake sallarsa ya sake sallarsa ah, domin ah, ah, hadisin abdullahi bin mas'ud wanda yake cikin sayi bukhari manzara ce inna fi salati da shugulan yayin da mutum yake sallatu to wajibin da yake kansa ya shekaltu da ita sallar kawai ya zanto sallar ta shagaltar da shi ga dukkan abin da yake ba sallar ba don haka Allah ya siffanta masu imani bayan ya ce kadi aflahal mu'minun sai ce mai alladhina hum fi salatihim khashi'un ma'ana suna da alkhushu a cikin sallar su yanda suke sallah suna da alkhushu to wannan wajibi ne don haka hadisin Usman bin Affan wanda yake Bukhari da Muslim manzara ce wanda ya alwala irin wannan alwalattawa sannan bai fara da tunanin wani abu a ransa ba sannan ya sallaci a biyu bai fara tunanin wani abu wani abu a cikin ransa bai sallaci a biyu to za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubin sa to wannan ka gana nunin cewa shi tunani a sallah in yayi yawa to yakan zo mai matsala musamman tunanin da zai kai har kana tuna mace har gaba iya tashi to kaga akwai matsala kwarai da gaske Allah so Allah kiyaye wallahu a'lam na'am sai eh wannan duk yana rage wa sallar tasa matsayi ne an gane duk yana rage wa sallar tasa matsayi ne gwargwadon yadda ka nutsu a sallar gwargwadon yadda kuma za ka samu mai lada cikakke don haka ya tabbata hadisi cikin sunan abu daud manzala ka cewa daga masallata wani zai yi sallah amma ba abin da zai samu sai ɗaya bisa goma na radar sallah ne wani kuma sai ɗaya bisa tara wani sai ɗaya bisa bakwai to haka gwargwadon yadda mutum ya yi ta wannan sosai sosai gwargwadon kuma yadda yake rage kansa ne lada na sallah ne gwargwadon yadda mutum kuma ya yi ya tara hankalinsa wuri ɗaya yake sallah to gwargwadon kuma yadda zai sami lada ɗin tunda ya manzala ce ba abin da yake da shi na sallah sai ɗaya bisa goma sai ɗaya bisa tara wancan hadisi na cikin suna abi dawud a kitabus sala wallahu a'lam hmm. Mm, na'am sai ta zama ta ƙarshe wannan saboda lokaci in mm. ah, zai a ban gane ba eh na'am eh, zai ba matsala a ba sai ya bayyana ba eh, kawai kawai yi bismillah ya ya motsa bakin sa ne ya yi mai ya faɗi wani abu wannan ya isa akwai bambanci idan mutum yana ban ɗaki yana mai fitsari misali ko mai bayan gida to nan ba zai bismillah ba an gane kamar yadda hadisin a hadisi ya zo cikin sahihi bukhari mausulan ya zo kuma mu'allakan cikin sahihi muslim hadisin abu juhaib wanda maza Allah yana bawali aka masu sallama bai yi mai ba bai amsa ba har sai da ya taimama sannan ya zo ya amsa sallamarsa kuma ya tabbata cikin sunani abi daud a wata ruwaya sai manza Allah ya bayyana illar haka ce ni ina kin ambaci Allah ba bisa tsarki ba to amma idan wanka zaka yi kaman wankan tsarki din ko wanka haka na tsafta to idan ka zo wannan zaka iya yin bismillah babu komi akan wannan tunda ya tabbata manzo Allah yana wanka yana cikin bukari da muslim ummu hani ta zo take cewa take sallama zala cewa nan ce ummu hani ce ta bashi labarin abin da ya faru ai gashi gashi ali bin abi tsari yana so zai kashe wani ni kuma wannan wani na bashi kariya sai ce kadi jarna man jarci manzala yana ban daki a lokacin an gane da kyau ashe kaga yin magana a banɗaki ba ko da lokaci aka hana ba to ashe idan ya halatta ka yi magana a banɗaki kaga min babu aula kuma ya halatta ka yi me ka ambaci Allah kenan ida kanta amsa salama ba ambaton Allah bane ambaton Allah ne ga kuma hadisin Aisha wanda yana bukari da Muslim ruwar Imam Muslim take cewa mun kasance muna wanka tare da manzo Sallam. wani lokacin sai in ce barni mu gama tare da Ali da Ali da Ali wani lokaci kuma shi manzala sai ce da ili da ili ban ni magama tare in yi fahimci za ta riga shi gamawa kaga wanka ake ana ana magana an fahimci karatun to ya halarta in ababi ne na wanka ka iya yin bismillah din amma ba sai ka bayyana ba tunda wanda yake waje sai ya ji in kai ka motsa harshen ka ne shi kan magana ta riga ta kare inda za ka bayyana ma to babu komai eh amma in a halin bayan gida ne ko a halin fitsari to wannan baya halatta wannan shine

yayin da zai kasance yayin tahiya shine motsa shi za a yi an gane motsa shi za ka na yi za ka na motsawa motsawa za ka na yi a'a sama zai na kallo yana sama yana ƙasa eh, saboda shi ma bota yake ga Allah shi ma don haka kada ya kaucewa alƙibla in kana haka kana haka yana mai yana karkacewa saboda haka sai ya zanto a tsaye Eh, a haka zai zama eh, a haka za ka yi eh, a in kai haka ma babu laifi sai ya zama haka amma dai a haka shi ya fi sai kana motsa ya tsanna ka yana sama yana ƙasa sannan kuma a idaninka ya tsan zai na kallo an gane ba wa'inda za ka ɗora goshinka za ka na kalla ba a idaninka ya tsan zai na kallo ya tsan zai na kalla kamar yadda yake cikin sunani abi daud da sunanin nasa'i kan gane ya tsanka zai na kan sannan kuma motsawa za ka na yi wannan shine abin da hadisin ah, wa'il bin hujjar ya nuna wanda yake cikin sunani abi daud da musnad imam bin hanbal cewa manzo Allah yana motsa ya tsansa amma hadisin abdullahi bin zubair wanda yake cikin sunani abi daud cewa manzo Allah baya motsawa wannan hadisi ne da'ifi don haka imam muslim ma ya fitar da shi hadisin labin da zarin cikin sahihi muslim amma bai ambaci wannan ƙarin na walayu wala ha ba ya fitar da asalin hadisin amma bai ambaci wannan ƙarin ba to shi wannan ƙarin na walayu wala yuharrikuha isnadin yana da rauni yana cikin sunan abi daud malamai suke cewa inda ya inganta bai kore wancan ma'ana walayu wala yuharrikuha tahrikan shadidan ma'ana bai motsawa motsawa mai tsanani an gane da kyau wannan kenan wasu kuma suna gan cewa a hadisin wa'il bin hujr na cewa manzo Allah yana motsa yatsan sa kamar akwai shuruzi domin ah, da yawa daga cikin ah, almajiran ah, shi asi bin kulai a irin su sufiyan bin uyaina sufiyan bin sa'idin da sauri shi ubatu bin hajjat bishir bin mufaddal mis'al bin kidan su ba su faɗi batun motsa yatsa sai za'ida bin kudama wanda za'ida bin kudama shine an asu bin kulab an abihi an wa'il bin hujr to shine an bace batun ne motsawa ne to daga sai gani kamar a shi to babu shi zuzi a cikin wannan saboda shi za'ida yana daga cikin makusantan wa kenan asim almajiransa na kusa-kusa wanda suke masana hadisinsa don haka za su ji abin da wasu ba su ji ba an gane da kyau wannan ke saboda haka babu batun shizuzi a nan kamar yadda mai littafin ah, wannan ake suna tuna musu mai littafin na muhammad yau mai littafin shifa'ul alil a ah, majalisarsa na farko ke kokarin ya tabbatar da cewa akwai shizuzi haka gwamari cikin littafinsa alhidaya fi takhriji hadis albidaya da sauransu to amma gaskiya zance babu batun shizuzi motsawa din mutum zai wannan shine daidai wannan shine kuma haka ya kamata ya zama haka yana sama yana kasa yana sama yana kasa wannan shi ne hmm. na'am na'am kamar ya eh an kai haka maka yi kawanya ne eh. haka man kai kai kawanya wadai kuwa in kai haka yayi eh kamar ya a tulami sai ka saki a in kai kama shi kenan sai ka yi sulama in kai haka yayi an gane da kyau eh in kai haka yayi na? kamar ya ah, hakan ma halka ne hakan ma yana ciki ƙwarai ko eh sosai ko in kai haka yayi an gane sai na haka in ma kuma kai haka yayi eh amma dai hakan shi yafi eh kore ko hakan da shi yafi ƙwarai ko eh sai bambanci tsakanin manzo da annabi to a takeice a ah, alusi cikin ruhul ma'ani ya kama gani dai faɗin Allah wa ma asala min qablika rasuli rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyati cikin ruhul ma'ani ya kama gano akai amma dai a tura a dunkule idan aka ce manzo wanda aka turo da sabuwar shari'a an gane idan aka ce kuma annabi ma'ana wanda aka turo ba da sabuwar shari'a ba a zai yi ta jadidin shari'ar manzan da ya gabace shi ma'ana zai yi aiki da littafin da manzan da ya gabace shi wani shine annabi don haka da Allah ce inna anzalna taurata fiha hudan wa nur sai ce ya hukumu biha annabiyuna alladhina aslamu kaga a tara littafin waye annabi Musa ne hudan wa nur amma sai Allah ce ya hukumu biha annabiyuna alladhina aslamu annaba za su yi hukunci da ita to wannan shine a takeice sabanin masu cewa wai in aka ce annabi ma'ana wanda aka turo kuma ba umarce shi ba ba umarce shi da ya gargadi ba to kaga wannan kuskure ne tunda qur'ani ya ce wannan kuskure ne Allah ya ce me kana nasu ummatan wahida sai ce me fa ba'asallahu an-nabiyina mubashshirina wa mundhir wannan ba wazi bane to za ce kuma Allah ce fa ba'asallahu an-nabiyina sai ce mubashshirina wa munziri kuma da manzo Allah ya faɗa hadisin Abu Darda wanda yake cikin sunan Abi Dawud da Jami'u Tirmidhi da sunan Ibn Majah fil muqaddima da sunan Darimi fil muqaddima da musnad fi isnadi Hasan cewa al ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne ah, to to ta fuska ta fuska yin shiru da dena wa'azi eh to zuma yasa aka ci musu magada kaga ta fuska wa'azi dake da karantarwa a ce kaga daga zaka gane wannan magana magana ce mai rauni saboda haka in aka ce wato ainihin manzo wanda aka turo da sabuwar shari'a annabi kuma wanda aka turo shi don tajadidin shari'a manzan da ya gabace shi ibn taymiya ma abin da ya zuwa gari shi kenan cikin littafin sa annubuwat eh, haka eh, ashikul albani rahimahullah wannan abin da yake daidai wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdika alhamdulillah